Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Lalle arman yara ƙanana ya yi ƙamari cikin Nijar abin da ya ya yi ƙamari kin nan ne mu dai Nijar mun zama ƙasan musulmi muke kuma cikin addininmu na musulunci shine sai a ce da ɗiyarka ta ɗan ɗigira sai a yi sauri a kai ta gidan mijinta Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali ya taɓo batun aurar da 'ya'ya mata da wuri a jamhuriyar Nijar. inda bincike ya nuna ana aurar da sama da kashi saba'in cikin ɗari na 'ya'ya mata a ƙasar kafin su cika shekaru goma sha takwas. To kamar yadda muka alkawalta yau shirin ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin gano inda wannan ɗabi'a ta samu asali da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kanta. Ga wakilin Musulmin Muni Barma da ya jagoranci wannan tattaunawa. To game da wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana musamman ma 'yan mata yanzu haka zauren namu na tare da malamai da dama. Da farko dai akwai Usman Amadu, daraktan ma'aikatar da ke kula da kare haƙoƙin yara ƙanana. Akwai Madan Kako Fatima, shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kongafen. Sai kuma Lawali Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fararen hular Nijar. To na ganin Malam Usman da kai zan farawa ya a hukumance kuke kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana a jamhuriyar ta Nijar. Lalle arman yara ƙanana ya yi kamari cikin Nijar. Abin da yasa ya yi kamari kin nan shine mu dai ƙasan musulmi muke. Kuma cikin addininmu na musulunci shine sai a ce da ɗiyarka ta ɗan ɗigira an fara ganin alamu ta zama mace wato balaga eh balaga sai a yi sauri a kai ta gidan mijinta ba don saboda komi ba don saboda kiyaye abubuwa na asha abubuwa na asha shine kamar ta yi ciki na banza wanda ba cikin arme ba saboda cikin nan da ba cikin arme ba yana zub da daraja ita ɗiya macen kan kanta yana zub da daraja gidansu baki daya in aka same shi daga gare ta duk sai ka ga kowa da gidan an dauke shi kamar gida wanda ba na gidan latiya ba to shi yasa mutane da an ga wannan sai a yi sauri a arma da yarinya to sai zaman to muna addinin wani bi da al'adunmu sai ake game su da juna da abin da addini ya ce da al'adunmu duk mun maida shi kamar guda tunda kuma shi addinin musulunci ma kanshi ya ce lalle bai kamata ba a yi ma ɗakin arme an bai isa tunda ko bai in ba isa bikin aka yi wahala ke akwai tunda dai da an yi arme mai ake jira aihuwa ake jira ko to an yarin yarinya arme wadda bata digira ba kwarai aka yi kuma kaga za a samun cikarsa. kamar anan akwai wasu shekaru watakila da aka kayyade na cewa ita idan yarinya ta kai waɗannan shekarun to ta kai a aure da ita to kamar yanzu su yanzu kamar uwayenmu kakanninmu masu kare addinin na musulunci abinda suke cewa suna kamar koyi ne da cewa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ya aure da mace mai shekara tara to abin yanzu inda yake yanzu zamani ne da can da haƙuri ke akwai in aka aure da yarinya ko bata kai ba tana ƙarama aka yi arman arman ba wai Eh, nasara ke cewa ba consumer shi ba aiki ita yarinyar tana nan wurin wata sarakota. ita ma ita za ta koya mata gidan wala ba ta tarewa idan shekarun nata sun wala sai sun kai mm. Mm. tana wurin wannan sarakuwa ta ta kalkashin ta ita ma za ta koya mata da ayyuka tun da yarinya ce bata san komi ba ta dauke ta kamar diyar ta mata cikin ta ta koya mata komi da komi in lokaci ya kai shi armi ai abu ne wanda Allah ya halitta shi in lokacin ya kai bai ma kai bata san ba ita yanda lokacin da za ta sabulewa ta tahi ta nemi inda daki mujanta yake madan kako ku a bangaren ku na mata kuke kallon wannan al'amarin tabbat mu ƙungiyoyin mata ko da muke yi biskan wannan al'amari na kare hakin yarinya karama a biskan fannin arme ba hana ba ne muke yi ta aure kuma ba hana ba ne muke yi amma yarinya aure ina son in sanar da al'umma ta mata duniya duka da tasirtu matuƙa ta kasar Nijar ga fuskan yanayin da ke faruwa. Paske yau tukuna mu abin da muke yi horar da muke tukuna. Sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara kankana, mun horar da al'umma abin da muke ce ma sensibilisation. Me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake mayani a karama a Wato illolin da ke iya illolin da ke iya halarta. Mm-hmm. tabbat yarinya a da da ya gai an mata armi sai a yi abin da muke cewa kame sai ga yarinya da an ta diya mace sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza ka gani ko kenan kaman nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin armi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji zata je gidan surukai ko gidan babayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce cakul cakul cikin harka kenan a eh, shekara goma sha ɗaya sha biyu sai a mayarin armi da tashi ɗakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci ban kalla yanzu kaga yarinya ya shekara goma bar kalla masha Allah ta kai gare ni ni mai shekara hamsin da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta ƙoshi kenan da an kai ta gidan miji ciki za ta ɗauka cikin nan ta ɗauka Bata iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin naƙuda ba ta iya aiho da wannan ɗa kan ta aiho da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallah sai kai sati kana naƙuda cikin ɗaki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu da ba ga zamanin ganin yanzu duk da ta kaji an ci an mata sai zariya wato idan na fahimce ki madam girman mace ba shine yake nuna cewa ta balaga ba watakila kama idan aka yi magana kan abin da al'amuran ta na matanci mm. ba su bude ba mm. duk da ana gani ta girman ta da ake gani eh, ka ga me yake ka muna mm. yoyon hitsari wannan ke kai mu ga illa yoyon hitsari yau masha Allah ba ga da diya mata a kasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari ka ba ga da diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata paske wannan sai zare daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace cikin aihu daya biyu uku sai a ce wai shi shikenan aihuwa ta tsaya ga iya uku an tsaye da ta paske sai zare bata wuce uku ko hudu ko shi ba a kare miki da da muka aihu masha Allah ni sai na aihuwa shidda yalla na gaba na sun yi bakwai takwas tara goma sha biyu uwayenmu to yanzu ya shiban duniya kaga an yi irin wannan babu saboda shi na ce muka mu abin da muke kawowa horar da da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana arme ba ne ba arme lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abin da zai sa kowa ya shi daɗi ya wadatas ba a yi arme ba kuma a kuma ana wayo wayo kaina amma kuma akwai yara ƙananan da ake ganin shekarunsu ba su kai su yi tarayya da namiji ba amma kuma ana amfani da su yanzu tarbiyyar ɗiya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyya da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komi wannan talbiji da muke gani wannan rezo sosai da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da ɗiya mata da ɗiya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su da ya kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da kanmu ga zamani mun sawartar da ɗiyanmu ga zamani paske duk abin da ga ɗiya mace za ta yi ke uwa sai ka ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kan kanmu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da muka ɗauko dauko ya kamata mu horar da yin buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba ba sai ya taimaka makaranta ta ta, ta bariki ba ta lakwal ba wannan makarantar malamai ba ya kamata kuma cikin makarantar malamai ma a sa wannan horar dawa na tarbiyyar da yara ka gane fasai kukan kanku 'yan jarida ya kamata kukan kanku a talbijin a radio ya kamata bi da bibi a huto da gwamnati da mu kungiyar mata da kungiyar yar kankana da 'yan horar hula wanda kotai din maza kamata ya huto da bibi a samu a ɗaukaka da wannan a cikin ƙasa tunda hisabilillah yanzu a ƙasar nishar in kadi ba abin da ake yi wallahi babu kyau Laula Adamu ya kake kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana a shanhudu ta Nijar. To inda za mu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakin namu Usman Amadu, daraktan ma'aikatar da ke kula da yara ƙanana a jamhuriyar Nijar, da Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kongafen, sai kuma Lawali Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hular Nijar. Da wakilin namu Sulaiman Mani Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya